akwai wurare guda biyar waɗanda shaidanu suke zama a cikinsu akwai wurare guda biyar a cikin gidajenmu waɗanda aljanu suke zama a cikinsu kuma a dalilinsu muna gamuwa da matsaloli zan kawo su na ɗaya duk shimfiɗar da aka bar ta buɗe aka ɗauki dogon lokaci aljanu za su zo su zauna a kanta don haka duk shimfiɗar da aka gama amfani da ita to a naɗe ta a ta da ita tsaye ko a aje ta wani wuri wannan ya zo a sunna annabi sallallahu alaihi cewa firashul lirrajul wa firashul li ahlihi wa firashul lidayf wa rabi'u lishaytan shimfiɗa iri hudu ce shimfiɗa wanda ya zauna kamar yanzu wannan kafin da muke zaune ko shimfiɗan iyalin mutum ma'ana kina da gado wanda shida da wanda mai gida ne ko yana nan ko baya nan akwai shimfiɗa a kansa akwai shimfiɗa bako bako ba shimfiɗa masa ake yi ba manzo ce ta hudu to ta aljannu ce don haka duk shimfiɗa yan gama amfani da ita a yi mai a naɗe ta wuri na biyu shine makewayi ban ɗaki komin tsaftace shaidannu suna son sa kuma yana da kyau a sai duk shaiɗanun duniya ba hatsabibi kamar na banɗaki shi yasa kuka ga an yi ta ruƙiya an yi ta ruƙiya shi ɗaya ya fita in aka bincika a makewayi aka ɗauko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu maganin wannan yace inna hadhihi al-hushusha muhtadara waɗannan banɗakuna da kuke gani aljanu suna zuwa cikin su fa idza ataha ahadukum falyaqul a'udhu billahi min al wal khaba'is don haka duk wanda zai shiga banɗaki yayi wannan addu'a a'udhu min al wal khaba'is a'udhu min al-khubsi wal in wannan min al wal khaba'is ya rike ce a'udhu billahi ki shiga kuma ku koya ma 'ya'yanku wannan na uku duk da aka rataya ya ɗau dogon lokaci ba a sa ba ba a wanke ba duk da aka rataya ko da a cikin wardrobe ne idan ba a ɗauko shi aka sa ba kuma ba a wanke shi ba to aljanu suna shiga a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utuhu siyabakum ku rika naɗe tufafinku fa inna shaytana yaskunu kulla thawbin manshur ko kulla siyabin manshura shaytan yana shiga cikin duk tufan da ba a dade ba wanda aka shimfiɗa saboda haka tufafin da iyalanku ke ratayewa ku kakkaɓe ku naɗe ku ajiye amma idan an ɗau lokaci ƙila mai sa court ne ma'aikacin banki ne ko lauya ne irin su galibi rate kayansu suke to duk lokacin da kika waye gari kina so ki ɗauka tufa a ciki buɗe ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ki karanta fatiha da ayatul kursi ki tofa mu a drop din sannan ki ɗauko abin da za ki ɗauko na hudu hotuna masu jiki kamar kuna ganin wani an yi mutum mutumin giwa ko shahu ko wani abu mai kama da wannan to waɗannan suna hana mala'iku shiga cikin gida idan mala'ika bai shigo ba shi kuma shaidan zai shigo ya sha inuwar wannan duk inda gunki yake shaidan yana sha inuwarsa saboda haka babban hatsari ne kuma babban illa ce na nawa ya rage mana na biyar duk inda ake hura wuta duk inda ake hasa wuta to wurin da shaidanu ke so ne saboda haka duk sanda kika ta sama murhu ko kicin to ki tabbata ke ce a billah duk lokacin da kika ta ma wurin cinna wuta a cikin gidanki to ki ce a billah guda nawa kenan ko rike su da kyau Allah ya muku albarka Allah ya